الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا متصر خليل شاهي نتلي بودا أربعين دسارة عند متصر يكي تيوا أو على نحر فلان هو قصر أو علي نحر فلان shahin 249 hmm. a can dai can dai wancan shahin 249 so mu zo to shi na koko ya ce lillahi alayya na haru fulani don muna cikin magana nazari inda wani ya sa ubangiji tsakani yace kuma ya cancanta gare shi sokewa ne in ya aikata kaza ko kuma abin da ya rance zai yi in ya faɗi to wannan alwashin da ya yi bai lizince shi ba ba abin da ya lizince shi an ka ce amma in ya zan wannan da ya ambata ba ɗan uwa ba ya makusanci ne na ba walau ƙariban an ce ko da ko dan uwa ne na na kusa gare amma in lam yalhiz bil hadai in bai hurci da hadaya ba amma in ya hurci da hadaya kamar in yace lillahi alayya hadayun kuma hadayan nan da fulani aw naharu hadayan to in ya ambaci hadaya ga waɗanda su wajibi na sai yanka hadaya amma in ba bashe ta ba to ba abin da zai ce shi aw yalwihi ko ko yayin niyyar nahar hulani da hadith aw yaskuru maqama ibrahim ko kuma wato ya ambaci qadiyyat ibrahim ma waladi ba maqama ibrahim ga da shi hada ba qadiyyat ibrahim ma waladi ba an ce shirki ta karoban ba to in ya ambaci wannan ya kuma sa Allah tsakani to ya zama wajibi gare ba da hadaya to na hadaya ka gane wala ahabbu badanatun kaga badan su to abinda an kai su ya bada badana ba bakaratun in badana ta kawo suna a bada nage ne yanzu zarhin nan ina misalin inda zai ba da hadaya ka nazari hadayin kamar inda ya alwashin hadaya kun gwada karatun suke awo kamar inda ya alwashin hadaya in kama aizan zai ba suwa so abin tambaya eh, ka nazar alhafa'i kamar wanda ya alwashin zai maka ƙasa kuma ƙasa babu takalmi haka nan da kawa ta yi babu takalmi hafa ko ku alwashin au hamlu hulalin ko ku ɗaukar wani ya ta yi aiki da siya yi alwashin wannan amma awo amma inda wata aba in ya ne don shohala inda wata aba da nafsihi to wannan ba abin da da zuke shi wa illa in ku ibada ya niyya bai ne ta abu ba rakiba ya hau wa hajji bihi kuma ya hajji da shi in ta yi da shi a ba da hadaya an kace bila hadaya ba sai ya ba da hadaya ba walaga alayya masirin wa zahabu wa rukubu li makkata kuma ya ce alayya lillahi alayya almasiru lillahi alayya zahabu lillahi alayya rukubu li makkata an jiha da wannan magana kadi an kai da ita Inda ya bai ne zuwa shi hajji ko umra ba makka ɗaya ka san shi kai makka ana zuwa makka haka kawai amma inna wani nuska to lazima wa mudlaqu mashayin kuma ayi jiwa da mudlaqu mashayin bai bai kayyade ba makka zai na ko ka'aba don dai bai kayyade ba to shi ma wannan ayi jiwa da shi ba a shiga daka da wannan magana ba wa mashirin lima sajidin sannan an yi jiwa da mashirin lima sajidin inda mutu alwashin zuwa wani masallaci da masallacin guda uku ba masallacin madina ba na maka, ba na iliya ba wannan an yi kaɗi da wannan magana muna tare da ku an ka ce in ya yi alwashin zai zo don shi sallah ciki malla ya ce ili itikafi ko itikafin kasance shi ba a zuwa don annabi ya ce la ta shiddin rihala illa al-qariba jiddan malan ya isa sinai sai wanda a kusa kwarai to ko shi ma haka walani wasu malamai sun ce inda qariba jiddan a bashi wahala mana sai malamai sun kace ka tunda annabi ya ce la tu jiddar rihala sun kace ai ba shaddar rihala na ba wannan don bai dauka abinci ko ba bai rika to waɗannan kauli biyu da mun kace ta hata milhuma duk da wata ɗauke su ومشي لمدينة أو إلياء إلا ينو صلاة بمسجديهما فيما أن إلقائيني نعم خذوبها أن جيوا دزوا مدينة أن جيوا دزوا مكة jiwa جيوا دزوا إلياء in bai yi niyyar sallah ga masallatayensu ba an ko ko bai ambace su ba su masallatayen amma in ya ambace su ban da garuruwan don ya ce zai madina ko ya ce iliya ah, a shari'a a ta shahi ne shari'a eh. gari gari gari aka alhaura ko ko wuri ibada hmm. muna tare da kowa to wannan wayar kabu babu komi shahu wa hal in kana abu ha? to wai abin tambaya shin ta yadda sai in ya zanga ba abinta aula kauni bi abdala ko ko in yana ga abdala تمشينا مكة إتي لله عليه مشي إلى مسجد الحج مدينة دومين مسلاة مدينة أولو للمسجد مكة أهو شيء إياد زنبي أولاد خلافون نعم كتوابا سميتي تو غاهرا أي لو قاعد إني أشي والمدينة أولاد سمو مكة مدينة تاهي سنة مكة نبي جهي سنة قدس babun eh ya gaba eh masalacin kudus baitul maqdis babun babu yanzu eh ban ji ba shi ya fi wajen tahiya kuma ya an ka sai wajen lada shi ada tafi da lada bisa na makka sallah ciki za a za a samu lada eh <laughs> eh an kaci ciya garan ko to kuma a ko mace ciya so a ba ba sabo magana su ga malikiya masallacin madina yayi Hmm. sannan na makka na bi da fifiko hmm. sannan na kudus hmm. awo eh? ya ka jiya wato ka san waɗansu ka saba mu gare mu ka gane ga aminga ka ga jawahiru jawahiru na wal abu ablalu sun mu makatu

madina ita an mafificiya daga makka ana nufin masallacin madina sallah ne ya yi masallacin makka amma ga ana sun fasa wa na kuma sai ka jiya <laughs> awo na'am hmm. hmm. hmm. yake ta shi ne tsaya awo da masallacin manzon Allah da masallacin makka sai masallacin kudus amma shi dan habibu ka san da shi abin nan dahilin masan maliki yake amma ka ne wa mun habibu ta ta yake ru wa shakku fil mali ila yadu ba ta ya da shi daidai ga wasu masahil na daban hmm. eh, eh, eh. eh. Hmm. suna aka rubuta mafsuda da ake yi watsa a can ƙasa saudiya hmm. amma akwai hadisai kamar da ka ja ambata a kodin da suke masallacin manzon Allah ya da ƙarin lada ga sallar da masallacin makka makka hmm. hmm. ai madina alkhairu duk da kaji ana ambata cikin masallacin da suke a yanzu duk da aka ce ana samu in an kai sallah to in ka yi shi wajen masallaci nan ba ka samu ta madina ba ina nufin ba ina nufin rihaba ba samu masallacin unguwa eh. amma makka na cikin hurumin nan duk abin da aka samu harami in kai shi kana samu eh a'a a da ya hauka saurara masallacin manzon Allah wanda sanda annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai yanzu an kai kwatanta da masallacin da wanda ya karu yanzu ya karu to nawa eh majima eh wannan unguwar ba so akwai unguwar da ba ta shiga ba wanda zamanin manzo Allah ta hana ka san kamar zaman fulani na Madina a wali abin kaza haka haka suke a da ke wala adamu to wannan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji nan abin gan duk tashi bi masallaci dan zuma masallacin nan ko ina kai yana kilomita yana da kilomita to duk wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa masjidi haza wala mudda ila sana'a yace wannan masallaci na na koda ko ya ci gaba da daduwa har ya kai sana'a ya mane to mutum ya sallaci ya sallama masallacin manzon Allah amma shi harami haramin nan da ka sani mil shidda mil tara sha biyu mil uku bai wuce nan yanzu akwai garin makka inda za a sauke alazai ba haramina na sun suka sallah kamar wanda sallah jiddara kawai ci magana ga saboda haka masallacin na manzo sallallahu alaihi wasallam shi adda wannan falala sannan su kuma makka hurumin adda akwai masu sabawa masu a cikin masallacin amma dai shi kai ne masallacin da sunan mai aka kashi haram abin da aka zai haram inda farauta ta haramta don yanzu kaga da cibiyar masallaci in ka tashi kai wajen tan'ini mil ukuna ya ƙari in kai wajen jidda mil tara na ya ƙari in kai wajen jirana sha biyu na ya ƙari eh, in kai wajen jirana tara abin nan shidda na ya ƙari in kai wajen amina ah, wajen arfa sha biyu na ya ƙari nan shiga ciki to amma ya ake yauce na hau da kamar da ya wuce yanzu ya yauce inda yanzu kamin ka kawo masalacin aisha yankin so madina babu makka babu gidajen makka eh? to to wanda zuwa zaune can sai ya faɗo nan nan wannan masalaci na aisha inda yake nan hillina

annabi ya ni ka'aba ya ni zamba ya ni safa da marwa ya ta musu isa'i ko kuna jaya sai kuwa shi ware ku ai sabani na wasu na cewa masallacin makka sallah ciki ni yahi masallacin madina da lara dubu ɗari wasu ko a wannan masallacin madina aka nuna eh. to Allah gane da mu masallawa Allah ya sata ma da aina alkhairin sa kamin gabatar da wanda baka kamar yadda an ka ambata a shigo da marigayi mala habibu da agaji Allah ya gafarta masa da wani mutum wanda ya samu wata matsala a Nijar shi ma a shigo da shi a cikin haduwa, Allah ya sauƙaƙa masa na. Na'am. Allahu akbar Allah shiga wata masa na. Sallu ala nabi da karim. اللهم صل على محمد muhammadin. آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يهيي ويميت ولا كل شيء قدير اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك Allah muna roƙonka da waɗannan sunanaki naka masu daraja malam da ke karanta da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah muna roƙonka cikin rahamarka da jinƙanka kai ne mujibud da'awa Allah ya karɓa wannan addu'a ta mu Allah waɗannan bayi naka da aka ambata waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga yin gidan gaskiya Allah ka jikansu Allah ka gafarta musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malam da da zawa aiki Allah ka ba da nasara Allah ka taimake shi Allah ka warkar da shi da sauran duk ire-iren su marasa lafiya cikin jama'an musulmi muna roƙon Allah marigayan mu tun daga farko har zuwa yau zuwa ga habibu dan agaji Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa ma waɗanda matsala ta sama a Nijar akan kayan su Allah ka yi musu mahita Allah ka walwale wannan abu Allah ka kawo nasara da cin watan cin nasara da mai da wannan dukiya ga hannun mai ita a irin su dan jin masuru Allah ka ba su lafiya da sauran dukkan waɗanda ba su da lafiya cikin jama'an musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka da ayyukan mu kyawawa kurakuran mu Allah ka yahe muna Allahumma antal mughis Allahumma agithna agithna anta maliku amrina wa ajil bi yusra la yu'aqabu bil usri ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya arhamar rahimin Allahumma arhamna وارحم أمة محمد رحمة عامة فقدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ضيق مهرجا من كل بلاء عافية اللهم انصر دينك وانصر من ينصر دينك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين